سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قول الله يو أشرم دبيو قوتان رمضان شكرا تدبو إير دبيو هدو da ashirin da 43 hijiriya wanda shi ne dace da 23 ga watan hudu shekara ta 2022 a littafin turawa za mu karasa darasinmu da muka ɗauko da akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin duka da a yau abu na gaba da za mu tattauna shine yaya bawa zai samu soyayyar allah ta hanyar bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba gane ba mana sharaɗin mutum allah ya so shi allah ya ƙaunace shi to sai in ya so annabi allah ba ruwansa da ke kuma allah da zai so ki ba in bakin nuna ƙaunarki ga manzon allah ba sallallahu alaihi wasallama ki ji a ranki kina san shi kina kaunarsa za mu yi bayanin me alamar sansa me yasa kuma za a so shi ya ake gane masoyansa da maƙiyinsa duka za mu tattauna yau insha Allah Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله gaya musu idan har kun kasance kuna son Allah ya muhammadu ka gaya musu in kuna son allah to ku bi annabi sai allah ya so ku ta dalilin bin annabi ake samun soyayyar allah ina jin daman asali kowane bawa ma ai babban burinsu a rayuwa shine ya samu soyayyar allah idan allah ya so mutum ai shi kenan shi ya buta saman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ne wajibi ne kuma son nasa abin da yake nuna shine biyayya ake nufi a wai kauna haka kawai ka ce kana son mutum amma ba ka bin ba hankali ma ba zai dauka ba ka kana son wani amma kuma in yace ka yi abu ba ka yi kina son mijinki amma bai ita baki umarni ba a ƙarya kike yi kina son mahaifiyarki amma ba ta isa ta ce ki yi ko kada ki ba waɗannan ku so ku zo ku zama ko na bayan na ranar na waɗancan Nawa eh. ku ta so ku dawo ku shiga inuwa don haka ashe duk duk wanda yake so ya samu soyayyar Allah ta gaskiya to a ganshi ya dage wajen nuna kaunar annabi sai Allah ya so shi sosai sai Allah ya zo ya kaunace shi tabaraka wa ta'ala Anas dan Malik yana cewa manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai imani ba sai sai na fi soyuwa a gare shi sama da mahaifinsa da ɗansa da sauran mutane duka hadisin bukhari da muslim to shi annabin ba wai mutum ya ji kawai yana son sa kawai ba sai ya ji cewa ya fi son annabi sama da ɗan shi sama da babansa sama da yan uwansa sama da danginsa sai ya ji cewa ya fi ƙaunarsa sama da su abin huraira ya ce annabi yana cewa fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta a akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi dayan ku ba zai yi imani ba na rantse da wanda raina yake hannunsa ba shi da imani ɗaya a cikinku sai ya zama tuni na fi soyuwa gare shi sama da mahaifinsa da ɗansa ita kuma wannan riwayar imamu a al-bukhari ce kawai a wata riwayar ta abdullahi ibn hisham ya ce mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rike da hannun umar ibn khattab kamar yadda na gaya muku jiya umar ya ce ya rasulullahi ai a duniya ba abin da na fi so wato komai ba na son sa sai irin soyayyar da nake maka ban da raina mana raina na fi so kawai a kanka annabi ya ce ina ya ce ai da sauran ka ya umar hadisun bukari umar ya ce na annabi ce na kan ba kai imani ba sai ka ji cewa ka fi so na hatta sama da ranka yanzu ba za ki zama musulmar kwarai ba sai kin ji a ranki kin fi ƙaunar manza Allah sama da ƙaunar ranki ma'ana za ki iya ba da ranki ki mutu don annabi ya rayu alaihi salatu wassalam a wata riwaya umar ya ce lalle ya rasulullahi a duniya ba abin da na fi so har raina ɗin ba na son ka ba na son sa sama da yadda nake son ka sai ni bai ce al'ana ya umar yanzu ne kai imani ya umar abu huraira ya ce annabi yana faɗa wala ya ce yanna ala ahadikum zamanu? wallahi zamani zai zo wa ɗaya daga cikin ku bi an yarani ahabba ilayhi ko la an yarani ahabba ilayhi min an yakuna lahu mislu wa mali annabi yace riwayar bukhari da muslim zamani zai zo ɗayanku ko musulmi zai ji cewa ya ganni kawai wallahi shi ya fi soyuwa gare shi akan iyalinsa da dukiyarsa gaba ɗaya. ma'ana da mutum zai rasa iyalinsa don ya ganni zai so da mutum zai rasa dukiyarsa duka don ya ganni ni annabi wallahi shi ya so haka za a zo wannan lokacin kuma yanzu shi nan mu muna kan wannan gabar duk mai imani a ransa zai ji cewa inda zai ga annabi ya rasa dukiyarsa wallahi yana so inda zai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa iyalinsa wallahi zai so kun ga matsayin annabi kun ji darajar manzon Allah kun ji kimarsa alaihi salatu wassalam a wata riwaya annabi ya ce min ashaddi ummati li hubban waɗanda suka fi ƙaunata a cikin al'ummata nasu liyakununa ba'di za a yi wasu mutane za su bayana ya waddu a ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi irin wancan hadisi dayan su wallahi zai so ya bayar da dukiyarsa duka don ya gani ko ya bayar da iyalansa duka don ya gani yanzu ba gashi ba ko mafarkin annabi mutum ya ce zo ana masa murna mutum ya zo yana cewa ta ai wallahi na ga annabi jiya ki ce wa kawayen ta ai na yi mafarki jiya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan nusoshi ne na zahiri da suke nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaunarsa sannan suna da tasiri wajen gina wa mutum imaninsa shi sa shi sa yana da kyau a mutum ya rinka tunatar da imaninsa a karan kansa shi dangane da yaya yake jin annabi a zuciyarsa yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama soyayyarsa ta mamaye masa zuciyarsa wannan larura ne wannan dole ne abu ne mai muhimmancin gaske saboda addininmu yana da alaƙa da biyayya da za mu yi wa annabi sallallahu alaihi sallama idan muna masa kyakkyawar biyayya kuma muna jin ƙaunarsa a ranmu to wannan ƙaunar ita take haifar da biyayya makauniyar biyayya da za mu yi ta yi masa idan kana son mutum sai kaga kana masa da'a yanzu idan mace tana son wani sai kiga duk abin da ya ce duk abin da ya ce ta yi sai kiga tana ƙoƙari ta ga ta yi ɗin idan kuma ba ta son shi to wanda yake son wanda yake son sama ba ta son shi ba wai shi kaɗai ba ɗabi'a ce in kana son mutum sai ka koke kokarin kana yin abin da yake so shi yasa aka ce a ƙaunaci manzon Allah a yi masa da'a yanzu ko mata sanannen abu ne soyayyar ku ga ga namiji sai ku ta ƙaunarsa ku ta yin abin da yake so wata ma da ba don Allah sa ɗan fali ake sawa ba tsabar son da take yi wa saurayinta da irin saka hularsa za ta rinka yi saboda bala'in kauna wata ma kokari za ta rinka sa babbar riga irin ta manemin ta saboda kauna yanzu akwai yarinyar da aka ce mana in ta rikice a gida in ta rikice ba wanda yake iya dawo da ita sai sai saurayinta ƙwarai kuwa wata za ta zo tana dan Allah ki daina wannan dan Allah ki haƙuri dan Allah ubanke zo ya kai sai ku bi an ce a kira saurayin ta yi mata magana za ta yi shiru in Allah ya sa da ana kiran saurayin yana ɗaga waya da ta ga shi ne za ta karɓa tana shekar kuka da yaran rashe ta sai ga ta fara dariya ka wannan rauni wannan rauni Allah kare mu da shi mahaifiyarki ta ce ki yi haƙuri ki ƙiƙi baban ke ce ki haƙuri ki iki sai in saurayinki ya kira ki kin ji murya shi ne za ki ladabi Allah kai ki gidansa za ki gane kuranki wata rana akwai ranar da zai zo shi ɗin zai yi yayi yayi yayi yayi ki ɗau sai dai a kira kawar ki ta baki haƙuri kuma to an ce mu musu annabi mu kaunace shi ba irin soyayyar da muke yi mutane ba zan yi bayani akan irin nau'in soyayyar da ake wa annabi ba irin soyayyan mutane ba ne ta sha bamban kwarai da gaske da haka wannan hadisai suna nuna mana cewa ana son annabi ana ƙaunarsa amma soyayyar da ƙaunar tana haifar da biyayya a gare shi a yi masa da'a akan abin da ya faɗa na'am na'am to Imamul ghazali Allah ya masa rahama yana cin malamai waɗanda suka yi bayani suka tabbatar da wato cewa wato hubbillah wa hubbi rasulillah sallallahu alaihi sallama shartun ne fil imani kafin mutum ya samu imani cikakke to sai ya so Allah sai ya so manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba ka da imani idan ba ka san Allah ba ki da imani idan ba ki san annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe mu jaddada imaninmu dangane da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan malamai suka ce anna mahabbatahu sallallahu alaihi sallama ladan nasi laysat fi mustawa wahid san annabi ƙauna annabi sallallahu alaihi sallama ba a matsayi guda ɗaya bane ba da bambanci hatta ƙaunar annabin wani ya fi wani ƙaunar annabi alaihi salatu wassalam ibn hajar allah masarama babban malami ne ya yi sharhin kalmar la yu'minu ahadukum da aka faɗa a cikin hadisi ya ce ai la yu'minu ahadukum imanin kamilan ɗayanku ba zai yi imani ba imani wanda yake cikakke sai ya fifita son annabi akan son mahaifin shi da kuma son 'ya'yansa sannan imani yana iya ƙaruwa yana iya raguwa da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama al-usulu ilal kamali mutum ya kai zuwa ga cikar imani shine ya nuna ƙaunarsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abu na gaba son annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine son Allah ba mana soyayya kana biyu ce irin soyayyar da ake yi wa Allah daban irin soyayyar da ake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daban son Allah wani jinsi ne khas soyayyar da ake wa Allah wani abu ne ke bantacce wanda layi shariquhu fihi ghayruhu ba a hada son Allah soyayyar Allah da wannan adam kowane ne shi an gane wannan ai dama akwai bambanci tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka soyayya da ake wa Allah ba a hada wani da Allah wajen son da ake masa to akwai kuma son da ake yi wa wani Allah wannan kuma a ciki ne aka samu soyayyar annabi alaihi salatu wassalam soyayyar da ake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin soyayyar da ake yi wa dan adam ne amma tasa shi ma ba iri ɗaya ce ake yi wa sauran mutane ba daraja annabi matsayin annabi kimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a masa soyayya irin soyayya da ake wa budurwa ko soyayyar da ake wa miji ko soyayya da ake wani masoyi don shi akwai wasu dalilai da yawa da suke sa a soshi wanda sauran mutane ba su da wannan dalilan da suke sa a so annabi din su mutanen ba su da wannan abu saboda annabi ya mallaki waɗannan abubuwan shi ya sa yake samun soyayya daraja maɗaukakiya sama da san da za ka yi wa babanka sama da san da za ka yi wa matarka sama da san da za ka yi wa ɗan uwanka don duk waɗannan mutanen ba su da wannan sifofi da annabi yake da su sallallahu alaihi wa alihi sallam abu na farko mun faɗa idan ka so annabi Allah zai so ka waye ne kai tsaye Allah ya ce dole sai ka so shi Allah ya so ka in ba annabi ba babu to kun ga nasa daban ne ibn ya ce wa muhabbatir rasul hiya muhabbatillah san annabi ne san Allah kamar yadda ya faɗa cikin qa'idatun fil muhabba a cikin littafin sa shafi na 136 ibn rajab al-hanbali yayi bayani ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin son Allah ne tabi'atun li mahabbatillah mun yi bayani daman ma magana ka ji wai Allah yana son ka kuma baka son annabi ai bata mata so ba ai ai bata taso ba Allah ya so ka baka so annabi ba da haka in kin ji baki a kauna annabi a ranki to ki sani ma Allah ba ya sani abu na biyu daga cikin dalilan da suke sa a so annabi ana riƙewa ko na farko shi ne. muka ce san san annabi san Allah shine na farko muka ce waye ne Allah ya ce sai in ya so shi Allah ya so shi kin ga dole soyayyar annabi ta zama ta fi ta kowa abu na biyu matsayin annabin a wajen Allah waye yake da matsayi irin na annabi a wajen Allah to ana son annabi ne saboda matsayinsa manzilatuhu inda Allah matsayinsa a wajen Allah saboda girman matsayinsa ake gaunarsa ai in mutum yana da matsayi sai a so shigo saboda yana da daraja yana da matsayi to abin tambayan akwai wani mutum mai matsayi da daraja da za a kwatanta matsayinsa da darajarsa da irin ta annabi ai babu to shi yasa ba wanda za a so shi irin san annabi babu shi ko miji ko uba ko ɗani ko dan uwa ko waye shi manza Allah sallallahu alaihi wa sallama karramahu Allah ya karrama shi ya girmama shi ahabbahu Allah Allah ya so shi ya kaunace shi khatama bihi nubuwat Allah ya rufe annabta gaba daya da shi kuma Allah ya bashi manzanci da shugabanci ga ainihin muminai gaba daya abu na uku dole ma a so annabi saboda mutum ne mai bin hanya ta shirya ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam sabilun najah annabi ya bi hanyar shari'a ya bi hanyar shiriya don haka ma duniya ta so shi saboda hanyarsa hanyar tsira ce kuma kowa ya san in ya bi shi zai tsira ya bi hanyar tsira don haka ake sansa ake ƙaunarsa ولن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله wa yakfir lakum dhunubakum ko dan amfanin da ma mutum yake ganin zai samu ran tashi a kiyama ai dole ma ya fa annabi saboda an ce in ka bi shi akwai garabata in ka bi shi akwai alheri in ka bi shi akwai tsira in ka bi shi zaka shiga aljanna yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowace al'ummata suna shiga za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi sai wanda baya so ƙila wa manya ba ya rasulallah aka ce waye zai ƙi ya annabi waye zai iya shiga aljanna ya ce man fa'ani da khalar janna wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man afani faqad aba wanda kuma ya saba min to yaƙi da haka ya ke uwa ya ke mama ya ke mata ya ke ya ki sani ana yi miki albishir bin annabi shine zai baki gidan aljanna ko kin bi mijinki in baki bi annabi ba ba za ki samu aljanna ba kenan annabi yana gaba da miji annabi ya ce aikata kaza aikata kaza watakila sai aka wayi gari mijinki shi kuma baya son wannan abin da annabi ya faɗa to ba za a bi miji ba anan wa za a bi annabi za a bi annabi ya ce idan kina al'ada kada mijinki ya kusance ki fa tazirin nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna ku nisanci mata ku guje su qur'ani ya faɗa kada a kusance su annabi ya ce duk wanda ya kusanci matarsa yana tana al'ada ya yi kuskure ya saba Allah ko sallallahu alaihi wa sallama ta sai mai gidanki sai zo ya neme ki a lokacin kina cikin al'ada ba za ki masa da'a ba ba za ki bi shi ba saboda annabi ya hana ki ki kusanci namiji ko namiji ya kusance kina al'ada na buga wannan misali ne don saboda na yi wa iyayena mata bayanin irin fitina da take damu wannan al'ummar a yau musamman daga cikin mata waɗanda wannan aya da take maganar in mace tana al'ada a nisance ta nisanta ta saduwa ta aure wasu yau ba su aiki don nan ayar abin mamaki ƙur'ani ya faɗa cewa jinin al'ada cuta ce ƙul huwa azan fa'atazirin nisa a fil mahidi ka gaya musu ya manzan Allah jinin al'ada azan ƙazanta ce cuta ce da haka kar a kusanci mace in tana al'ada na ya take idan ana ina al'ada nakan yi ƙunzugu ta ɗaure kanta da jikinta ta ce annabi sallallahu alaihi ya muna komai da shi wanda miji yake yi da matarsa amma babu saduwa ya halatta mace ta yi wankanta ta yi kwalliyarta ta shafa turarenta ta gyaran gashinta ta yi duk abin da ya kamata ta yi su kwana da mijinta a waje guda amma ban da saduwa kuma daman ai ba iya saduwa kaɗai namiji zai yi da matarsa ba amma yau wasu saboda keta dokar Allah fadawa cikin fushin Allah neman ta da zaune tsaye goyon bayan shaidan akan raya sha'awarsa mace tana cikin jinin al'ada jagob. amma za ta iya zuwa su keɓanta da mai gidanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namijin shi ma da yake da wannan ɗabi'a ya yi asara ita ma matar da suke wata wannan hali ta yi asara da za ta mallaka wa miji dama ya keɓanta da ita tana cikin wannan yanayi da ƙur'ani ya ce a ce ta zuban wannan jini fa ƙur'ani ya gaya mana mene ne akwai haɗari miji yana saduwa da mace tana al'ada zai iya kamuwa da cututtuka saboda dattin jini ne yake fita jini datti shi yake fita to ka je ka kai kanka ka shiga cikin wannan datti kin kai mijinki ya shiga cikin wannan datti ke da ake so ya fita ya fita ya fita a jikinki aka ce in kin zo ki wanke ki wanke ki sa turare da auduga ki goge ki goge ba haka muka karanta ba kama a lokacin za ki iya bada kanki ga namiji wai saboda soyayya wasu kuma matan ba sa faɗa ma don wani namijin ba gane zai ba ba yi ne yake a gida ba balinta ya gabata sallah ko ya gabata taɓa ƙur'ani da ta kawai ba wani damuwa za su je ta komai nata zai zai sadu da bai san tana al'adar ba ta cuce shi ta cuci kanta wannan zahira wannan tunani kafirci ne fasikanci ne da ka ku nisanci wannan ɗabi'a ba kyau idan mace ta fahimci mijinta ba mutum ne mai haƙuri ba akwai dabaru da hanyoyi da yawa da za ta yi masa na kwantar mai da hankali ta biya masa sa, ba sai an ji an saba wannan ba ku riƙe wannan ku kula da shi ku mai da hankali a nan aka rubuta mana takarda wai wata mata ita kuma don saboda ba ita kaɗai ba ne a gidanta da zara al'adar ta juyo don saboda kan binin ce kwana a ɗakinta wai sai ta je sai ta yi wata allura ko ta sha wata ɓaya da zai hana jinin zuwa saboda bala'in kishi wai kada a zo yau a ce ai mijinta ma baya wajenta ta yi kwana bakwai mijinta baya wajenta ko ta yi kwana kaza mijinta baya wajenta wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ke za ka za ki kare a rayuwarki kullum wata in al'ada ta zo don ki faranta mijinki ki je ki sha kwaya ki kori jinin ya je kume miki a cikin ciki ya zama miki bala'i ya kwantar da ke ya kashe ki ba ki sani ba ko in ya zo ya yanke sai ki shekara biyar shida bakwai yana zuba wallahi bai tsaya ba ba wani likitan da yake tsayar miki da shi kin ga kokarin gudun karki bata wa nufin ki kin faranta masa sabon Allah to kuma kin zo kin shiga cikin matsala yanzu da yawa akwai mata waɗanda suke da larura ta jini larurar zuban jini na rashin lafiya jinin istihaza wallahi maza ba sa iya rike su abu na biyu haihuwa ma ba sa samun su kwan haihuwar baya zama sai ki ga yarinya budurwa Allah ya jarabe ta irin wannan ciwo sai ta yi shekara tana zuba da jini shekara kullum jini wata fahar gaba ɗaya tsotsewa take sai ga tana wani fari-fari haka saboda jinin ya ƙare sai ta yi ta cin hanta ta yi ta shan malcina ta yi shan abin da zai ƙara mata jini amma nan ba jinin haila ba jini ne na ciwo kawai to mazan wannan zamani ba su yi haƙuri da irin wannan yarinya ba matan ba shi ke a zuwa Allah ya yi miki Magaliba wasu yana zuwa shaidanu ne aljanu su sa irin wannan jini ya ta zuba akwai kuma masu ciwo normal ciwo wanda likitoci suna iya ciwon ɗin shi suna iya kulawa da shi su ba ta magani amma yana da wani shani wata sai ta yi wata shida tana jini ya daukewa idan ya tsaya kuma sai ta yi wata shida bai dawo ba to ita mace kuma ba ta iya daukan ciki dole sai in tana sai daurarta tana zuwa ta je ta dawo period dinta kowane wata za ta yi jini duk mutum da take tsallake wata ba ta yin jini akai akai tana tsallake wata wata ɗaya wata biyu to tana da wahalar samun juna biyu don ita mahaifar kamar yadda masanan suka faɗa idan wannan jinin ya ya zuba yana gama zuba to sai ta buɗe sai ta zama a buɗe to da an samu contact ittisal an samu haɗuwa to shi kenan sai Allah cikin ƙaddararsa sai ya sa wannan sinadari alma ruwan haihuwa na maniyi ya shiga cikin mahaifar nata masu ya zo to sai ya riƙe shi zuwa wani lokaci har Allah ya mai da shi ya zama ɗa to idan ba ta yin jinin shi suna faɗa duk mace da ba ta jini duk wata to ba za ta ɗauki ciki ba to da zarar ko kina yarinya ne ƙarama kika ga kin fara al'ada amma ya fara yawo ya wata uku bai zo ba sai wata ɗaya ya taho sarki ta murna ki ce ke ai Allah ya taimake kina wata kaza akwai damuwa kinan ba normal ke ba lafiyar ku ko mata lafiyar ku shine duk wata aljini to sai ko matar da ba ta yi gaba daya akwai shekaru da ake zuwa ma mata wasu zai na mayin al'ada gaba daya yana faruwa to ina ba da shawara kamar haka musamman ga iyaye mata duk wacce Allah ya jarrabe ta yatta take da wannan larurar zuban jini akai akai akai to kada a yi aurenta ba a gaya wa mijinta ba ku sanar da shi Dan muna samun cases da yawa aure yana mutuwa da yawa a zo a aura wa mutum yarinya ga ta tas gangariya masha Allah san kowa kin wanda ya rasa amma ba ta amfanuwa daga iya haƙuri wata ɗaya jira wata na biyu ya daɗa jira wata na uku sai ki ga ya fara lissafi sai ki ga yasa tana cewa to kai ma me ya kai gaje ka aure wannan mai larura ai ba za ka iya ba wallahi sai ya ki takarda da yawa akwai matan da mazajen suka ba su takarda suka sallame su saboda yawan zuban jinin nan na'am ba yin su bane kaddara ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala to amma ina ba ku shawara in ƙarki tana da zarura to ki rinka gaya wa wanda zai aure ta zarar soyayya ta fara ƙarfi. a kira shi a zaunar da shi a ce to wannan yar tamu akwai yan larura tana da matsalar jini muna fatan za ka yi haƙuri muna kan neman mata magani idan ya ji ya gani ya aure ta a haka to sai zai san dabarun da zai ya rike ta idan ku ya ga ba zai iya ba zai ce to gaskiya shi a masa afuwa da zai iya auren mace irin wannan ba kuma yana da yanci dan mutum zai auri mace ya auri mai lafiya ya auri wanda ba ta da larura wani kuma yana soyayyar ta kan rufe masa idansa kawai ya aure ta a haka ɗin to shawara ta kenan lalle a sanar da mai nema kada a tukwikuya wa mutum mace an mata gadaje an mata kujeru an mata kaza an mata kaya an yi kaza ga ta masha Allah amma yana zuwa gidanta ya tarar da ita shankaf da jini duk da cewa fa a shari'a jinin rashin lafiya baya hana contact baya hana itisal mana baya hana saduwa dan jini na rashin lafiya yana zuwa mace za ta iya alaka da mijinta in ya ga zai iya amma akwai mazan da suna da kyama ba za su yi ba zai zai ba kansa cikin jini ba wani kuma yana rufe ido ya haƙura haka to ba lallai mijin da zaki aura zai iya jurewa ba wata kuma jinin yana zuwa yana yi yana ɗan ɗaukewa ana ɗan samun ɗan ratan lokaci da babu shi to wannan da ɗan dama-dama in Allah ya datar da ita lokacin girki mai gidanta ya zo babu jinin to ta dace wata kuma kullum ne tana tare da auduga a jikinta kullum tana tare da fat a jikinta inda akwai damuwa gaskiya to a sanar da shi na yi wannan bayani ne saboda mun ta samun matsaloli aure yana mutuwa ga yarinya masha Allah duka duka wata uku hudu biyar shida sai a ce an sako ta me ya faru a ce wallahi ba komai dai kawai Allah zai ba wa kowa rabansa saboda ba za a iya bayani ba wataƙila shi da ita zai gaya mata cewa ba zai iya ba wataƙila kuma ma wani namijin ma da zai faɗa miki ba kawai zai ce a'a shi an cuce shi dan akwai wanda ya ce wallahi tallahi an cuce shi an haɗa shi da jambangwa haka ya faɗa bai san ba cewa yarsa ma za ta iya yin wannan abu Allah ya yi mana Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba wa ƴaƴanmu lafiya abu na biyu shawara shine ku dage da neman magani duk wacce ta fahimci yarta tana da wannan ko ita kanta tana da wannan to kar ta zauna wajen neman magani kuma ana samu a warke likitoci Allah saka musu alkhairi akwai maganin za a bayar a tsayar da jinin kyat ya tsaya akwai kuma maganin da za a bayar idan wata ya zo ƙarshe dole jinin jini ya fito Allah mai iko ba gane ba ko idan mace tana da wannan zuban jini inda ya taji asibiti ƙwararren likita da yake da alaƙa da harkar gane na mata to suna ba da magani da yake tsaye da jinin nan kyat ki daina ganin sa ƙarƙaf ya tsaya to matsala ta biyu to yakan iya ɗaukewa sai jini ya yi wata bakwai bai zo ba mace ba ta ga jini ba har wata bakwai to sai kuma in tana ganin jini ne za ta ɗauki ciki duk matar da ba ta ganin jini wata wata ba ta ɗauki ciki ba haka dai suke faɗa da haka da zarar mace idan tana tare da mijinta sai ta ga jini baya zuwa to ɗayan biyu ko dai ta samu ciki ko kuma ba ta da lafiya da zarar kin ga wata ya tsallake miki to alama an samu dace an samu juna biyu sai a maza aje a yi gwaji kuma gwajin na alhamdulillah akwai shi zamani ya kawo wanda a kemis ma za ka je ka sai yar takarda ta gwajin haihuwa ta ta gwajin ciki juna biyu da fitsari ake in kai fitsari sai ka sa shi in ya nuna wata alama to akwai in ya nuna wata alama to akwai to wannan mata ba sai sun ta zurfin zuwa asibiti ba da ta saye shigar aka koya mata ya ake yi da ta yi ta sai ta mi sai ta sa wannan sai nuna mata in ya tabbata akwai juna biyu to sai ki ci gaba da kula da ƙa'idojin mace mai ciki mai ya kamata ta yi mai ya kamata ka ta yi mai ya kamata ta ci mai ya kamata ka ta ci idan ku aka gwada aka ce lafiya lau babu ciki a jikinki kuma jini ya ɗauke wata ɗaya wata biyu bai zo ba to fa gaskiya akwai damuwa akwai damuwa sai a je a nemi magani to sai a je na je wani likita to zai ba da ƙwayar maganin da za a sha suna da lokacin da suke faɗa a sha maganin ko dai kafin al'ada da kwana biyar ko kuma bayan an yi al'ada da kwana biyar in jini ya zo in ya kwana biyar ko ya sati daya sai a cigaba da sha to yakan daidaita daura ɗin mana yana daidaita zuwan jinin ban sani ko iyana mata kuna ganewa ha ana ganewa sai dai bayanin bai da daɗi eh Allah ba da lafiya ne ilimi ne dole ko in an zo sai an yi bayani to sai ki je likita da taimakon Allah da ifansa, mace mai wannan larurar zuban jinin in ta dace da magani na asibiti din ana mata jini ya zo yau wani wata ya zo sai ki ga tsaf an dace ta ɗauki ciki akwai matan da wata ta shekara goma wala ba samu juna biyu ba wannan jinin ya hana amma tun da aka zo aka mata feti yana zuwa kawai shikenan da ya ɗauke shikenan sai ta samu juna biyu to ana haihuwa kuma ana warkewa don kada hankalin ku ya tashi ba wai ba a warkewa ba tsohuwa wacce take daman ta gama haihuwa ita wannan ba wani problem ba wani damuwa to shawara ta ta uku ga mata masu zuban jini yau darasi na yayi da yawa akan mata masu zuban jini shawara ta ta uku ga duk yadda aka fahimci tana da larurar zuban jini idan za ku aurar da ita to ku nemi mai aure wanda yake da mata ɗaya biyu uku ku haɗa ta da shi nam an gane sirrin a yi bayani mana ba a gane ba to ba kwa son kishiya shi yasa kuka ce ba ku gane ba amma wacce take da wannan larura kawai ta yadda za ta zauna da kishiya ya kuma ta sauki shi amfaninsa shine miji ba kullum yake ɗakinki ba na biyu yana da substitute yana da option yana da choice yana da zaɓi idan ba ke ba akwai wata yayin da larurar jini ta zo miki kuma shi baya iya jure, a sai ce ba komai zai ta ɗakin kishi ya tafi na gama samun sauƙi. to ya zaki amma idan ke kaɗai ne a gidan ba ya za ku yi ko aure ya mutu ko a samu mushkila haka idan yana da mata biyu uku can kafin ya gama yawonsa a cikin ɗakunan waɗancan ki ba shi hutun wata ɗaya kafin ki gama treatment kin ga yana da matansa ke ma matarsa ne kina ta yin magani idan kika samu sauƙi, sai ya dawo ya tarbi girkin shi idan kuma ma mai tausayi ne tunda yana da mata biyu mata uku to me zai damu dan ya zo ɗakin ki bai same ki ba ya san kina larura zai zo ɗakin ki ya kwana ki karɓi ki kwana biyu ku duk abin da za ku yi asiri a rufe kishiyar kima ma bata sani ba wannan miji mai tausayi mai jin ƙayi kenan sai ya koma ɗakin wata kamar yadda wasu mazajen Allah ya musu albarka ai haka suke yi idan wacce tana larura shi kenan, sai koma can mutum yana da mota uku ko mota biyu ko mota hudu yayin da zai zai mata ki ta ki da dauki ki ko ba sai ya mata zai dauko dayar ba ita ku ki ɗaya ne iri ta miƙe sai Kano ko ba ka bane ba kin ga yanzu zai samu tashi hankali ya ce huyo Allah mota ta ta lalace dan Allah baka nike ni ta zan wallahi zan sai da wannan motar kullun zo mata ki ta ki ta tashi zai faɗi haka a'a amma in ita dai yake fa kullun ya zo zai tayar ta ki ta ɗauki ki wata ranta ta ɗauka wata ran ta kita ɗauka dan Allah ba zai ce zai kai ta kasuwa ba to ina ji ya miki tsoron kada a je a kai ki kasuwa wata rana ya zo ya ce shi ya gaji ba zai iya ba kuma ku yi haƙuri mazan wannan zamani sai haƙuri wallahi za a nuna ana son ki ana ƙaunarki a zahiri a ido amma illa rura ta same ki kin ga gudu haka yake tafiya ya ruga da gudu ya tafiya iyali ga misalai nan ana son ki ana ƙaunaki ana yin ki ana kaza da zarar ciwo ya kama ki ba da lafiya shi kenan sai ya canja to wannan ciwon in dai ba za ki samu sauki ba ko za ki haƙura da girkin in kin ji namiji yana cewa to ko za ki ba wa kishi ki girkin to yana so ya tafi can ne zai kwana in ba haka ba alhaji tunda ba ta da lafiya ai shi ne ya fi dacewa ka zo ka kwana a ɗakinta lokacin da baki da lafiya ai shine lokacin da ya dace mijin ke zo kwana a ɗakin amma wasu mazan zamanin a ko zazzabi mai zafi kike sai ce to zan kawo miki paracetamol da kafino girkin kuma ki ba wance ke a tunanin ki ya tausaya miki ne wai dan karki wahalan kicin a'a ya san in zo ɗakin ma ba za ki amfani ba sai ƙara gaba haka maza su yi wata mai wayo ta ce a ba komai ba ciwon kai ba ko ciwon gaɓaɓuwa ne zan yi girki na sai sa wata matar wallahi take ba ta ma ba na ba ta nuna miji tana rashin lafiya ba haka za ta jure ta taɗi abu kan yana ciwo amma za ta daure saboda jaraba da kishi ba za a saki miji ya tafi wani gida ba To Allah ku rinka ɗan sauƙaƙawa idan sun nuna za su ɗan ɗaga kafa su tafi wani wuri sai a ce ba komai Allah ya kiyaye duk da matsalolinku suna da yawa yanzu jego ma ba bari kuke ba an ce wai yanzu mata wai sun waye wata mata take gaya mutu ce a ina har yanzu ka daina barin girkin ka wai dan ka haihu ta ce wallahi da mijina zan yi jego tare za mu yi da shi kamar yaya da abin da muka sani idan mace haihuwa ta zo ta haihu kun san ko akuya ce ta haihu wato ba kyan gani jabab ne ɗakin ki da wannan jego baya shigowa ba abubuwan da ba a ji suna tashi sai dai in mai tsafta ne ai mace tana haihuwa ɗakin da zai canja sansani da ƙanshinsa na daban ne zai dawo ƙanshin masu jego ba zan ce wari ba to wani namiji wallahi ta yake da ya shigo sai ji amai sai dai mace mai kulawa yar zamani akwai wanda wallahi za ka shigo ɗakin ta ba za ka san tana jegowa komai tana gyarawa to da abin da muka sani idan mace ta haihu takan ba wa mijinta hutun arba'in ce ka je gidan kishiya ka je ka ba wa wanci na ba ta kwanaki na gaba daya shi kuma miji zai tsuguna ya yi godiya ya ce Allah saka da alheri eh haka suke so fa wallahi haka suke so Allah da ke ga ba sa gaya wani zai zo yau da ce wallahi ni yanzu ma ni damuwa ta matsalar ma yanzu gaza yanzu wani ce kwana arba'in kaza kaza ayyaratata ayyaratata wallahi a baki da yake gari ta ciki yana burna yana ta faru saboda kin tura shi ɗakin kishiya to yanzu matan abin da suke yi tana haihuwa za ta ci gaba da girkinta ki ji masifa hajiya <laughs> kin ga tsohon wannan ba ta san wannan karatun ba su a da ba haka suke cewa suke cap cap cap Allah fainu wallahi ku ganta nan saboda shekaru hamsin arba'in tamanin da ya wuce ba a haka amma yau yar wannan zamani tana cikin jego sharkaf za ki ganta a kicin a hana miji tafiya wata ta ce tab yau mai na rasa ko yaro na bashi ya rike min ya dan riga min yaro yana kuka bai rike min ba wa jariri yana kuka tsakar dare ta tashi tashi tashi tashi zama bai same ka bari. ke min shi ka gani in je ta faso ruwan zafi ta ce to ko yaro ya rike min ai ya taimake ni to wasu mazan kuma gaskiya ba sa yarda wani namijin da zarar watan haihuwanki ya kama wata ɗaya kafin ki haihu zai ce to na baki hutu saboda na ga kin yi nauyi da yawa a'a yanzu hutu za ka a'a kawai na baki hutu ko kin yadda ko baki yadda ba wasu ke haka suke ya baki hutun wata ɗaya kafin haihuwa sannan bayan kin haihu kuma ya ƙara miki kwana arba'in kin ga wata biyu kenan da kwana goma akwai matan da haka suke kai wani mijin aka ce in fa ya tafi sai an lalumo shi an dawo da shi Allah wallahi akwai wanda fa shekara guda yi <laughs> daga tafiya hutun haihuwa sai da shekara ya baya son ta yana son kayan sama na ya za a ce baya son? kuma yanzu ko yanzu hutu waye baya son hutu eh ina laifi an baki hutun shekara guda ki dan huta to da Allah a kula da wannan dalilin da yasa nace kenan idan za ku aurar da 'ya'yanku masu wannan larura ba fa cewa ne nasi ba cewa ne shawara saboda kar a samu matsala a nemi mai mata wanda zai iya jurewa tunda wannan tana larura idan ba wannan ba wannan wannan zai taimaka kwarai kwarai da gaske amma ki zo yarinya kina da wannan larura ki makale ki ce wai ke ba ki aure mai mata ba to ki je waye mai umaran matan da zai aure ki zo jure wannan inda yayan wannan zamani ne wallahi ba ta yadda yawanci auren ma dama ba dan Allah yake ba auren sha'awa ne kawai Allah kare mu da auren sha'awa dan duk matar da miji ya aure ki dan sha'awar ki kika fahimci saurayi saboda sha'awar ki yazo yake neman ki duk ranar da kika kare duk ranar da kika canja duk ranar da abin da yake gani a jikinki na sha'awar ya sauka ko ya ɓoya wallahi sallaman ki zai kuma dole ne sai kin canja kar ki ɗauka yanzu yadda ke budurwa kina jami'a ki wallahi sai kin canja kina haihuwa ta farko ba ki zai fara canjawa haka ya murɗe <laughs> kai ki ji wata da mugunta muguwa wai wai wai ma'ana irin subhanallah to ba kowa ba bace ai take yin haka a daina keta eh, a kula da jiki a gyara Allah ya bamu dacewa abu na hudu kafin na tsaya ana son annabi ne saboda shi kamalin mutum ne Yi masilul kamalin insani ba wani mai kamala mai cika in ba shi ba sallallahu alaihi sallam saboda kamalarsa wato ake sansa ɗabi'a ɗan adam in ya ji labarin mutum mai karamci mai kamala ko wani guri sai ya je ya neme shi ya ainihin wato gaisa da shi kuma ji yana son ya kusanci da shi ɗabi'atul insan mafturun ala takdiri alfaza'ili wa hubbi fa'iliha ɗabi'a ɗan adam mafturatun an gina ta akan son mai falala son mai matsayi musamman ma wanda yake Allah ya ba shi girma sai ana son sa wani ana son sa ne saboda daukakar sa saboda matsayin sa um manzo Allah a wajen jaranta ya fi kowa jaranta saboda jaranta ma takan kansa a so mutum a wajen kyauta ya fi kowa kyauta kana ashi annas ya fi kowa jaranta wa kana ajwadan nas ya fi kowa kyauta komai in aka faɗa to na annabi ya fi kowa halinsa ya fi na kowa wa innaka la'ala khuluqin azim sannan shi manzo ne innahu rasulullah dole ma a so shi saboda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zaɓe shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya ware shi ya zaɓe shi ya sanya shi cikin manzanni kuma manzannin ma wato zaɓaɓɓu Allah ya farlanta a yi masa ɗa'a ya farlanta a bi shi ya farlanta a girmama shi ta'azirihi tauƙirihi alƙiyamu bi hukukihi mahabbatihi ta'atihi da sauransu duka wannan wajibi ne sai an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi ne kuma za a samu wato matsayi a wajen Allah ba wanda ya cancanci wannan matsayi in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ko malamai suka ce sanin annabi yakan sa mutum ya ƙara sansa ma'ana ka karanta tarihinsa ka san shi a gaya maka waye shi ya yake to yakan taimaka mutum ya ji yana son annabin yana ƙaunarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kan iyayenmu Allah ya kan magabatanmu Allah ya yafe mana kurakuranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Um, matar sarkin marayu din nan ai makafi to ai marayu ne su ne a raina wallahi sarki to wata baiwa Allah kamar kullum ne ta kawo a tamfa a ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi ga na jiya ma a hannun malam usman burshir wata ta kawo a tamfa da yadi yadi biyar ta ce a ɗinka marayu to insha Allah an jima za ba wa teloli su je su yi ta ɗinkawa a zo a rarraba musu a basu insha Allah wannan matar sarkin makafi jiya wata ta ba da dubu ɗaya